هو من يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu sauraron kusa da nesa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul anbiya a wannan rana na tara ga watan hudu miladiya ta annabi isa a ba 29 ba talatin ga watan hudu ga wannan rana ta alhamis 2020 kenan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a watan ramadana bakwai da shi 1441 muna cikin suratul anbiya za mu tashi aya ta 48 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci gaba ɗaya malam bismillah a'udhu بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين idan za mu tuna ayoyi da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa da baiwansa yi mana bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awa da yanka da yanda kafirai suka fuskance shi da kaidi da makici da istihza'i da dukan wasu abubuwa wanda aka ce yayi hakuri ba shi ne farau ba waɗanda suka gabace sun gamu da irin waɗannan yanayi a yau Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu tarihi da bayani da labarin annabawa mabambanta yadda suka yi karo da al'ummansu wajen da'awa da abin da ya same su da kuma a ƙarke Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara a dukkan al'amuransu Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa annabawan nan gida biyu in mun lura ko za mu lura ko la'akari da ayoyin da za mu karanta wasu an kawo tarihinsu a nan a dunkule wasu kuma an kawo tarihinsu bi tafsir sai aka soma da annabi musa alaihi abdullahi salatu wa atammus salam alaihi wa ala nabiyina ta'ala ya ce wala kad ataina Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa zikra lil hakika mun bai annabi Musa alaihi da ɗan'uwansa uwansa Haruna littafi mai rabe ƙarya da gaskiya mai bayanin daidai da ba daidai ba mai bayanin halal da haram mai bayanin gaskiya da ƙarya wanda ya tattara komi daga cikin littattafan shari'a da Allah ya aiko da shi zai bayyana maka shari'a zai bayyana maka halal da haram da sauran abubuwa dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa shi yasa ya kira shi al-furqan annabi Musa alaihi salam aka ce shi da ɗan uwansa Haruna kada mu manta asalin annabci an ba annabi Musa ne alaihi salam annabi Musa ya roki Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da ɗan uwansa Haruna ya ce ya Allah ina roƙonka ka haɗa ni da ɗan uwana haruna domin ya taimake ni wajen da'awa rabbi shirahali sadari wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli haruna akhi أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا qala qad utita su'laka ya Musa wannan yana nuna ko waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu ba sai mun bi su dalla-dalla ba Allah subhanahu wa ya ce annabi Musa ya je ya kira Fir'auna ya yi tsagawa ya ketara iyaka ya ce shi Allah ne ya ce shi abin bauta ne Allah subhanahu wa da ya ba saudan umarni Musa alaihi salam ya san jabarut da kidriya na wannan tsaguti Fir'auna sai ce yana roƙon a haɗa shi da ɗan uwansa shi ma a mai da shi annabi haruna yayansa ne ya yi tarayya da shi ya ƙarfafa gwiwansa domin su fuskanci wannan babban anne babban kafiri wanda ake kira fir'auna ya taimaka masa ya tallafa masa ya agaza masa Allah subhanahu wata'ala ya ce to abinda ka nema Musa an maka kafin yau ma ai mun maka baiwa iri-iri abinda za mu ɗauka na darasi babba shi ne ashe annabawa ba sa hassada annabawa sukan soma ‘yan uwansu alhairi to daga nan ashe mumini duk inda yake kada ya hassada kuma ya so ya fatan alhairi ga ‘yan uwansa duk inda suke to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bai annabi Musa wannan littafi kuma alfarkana da yawa Allah in ya ambaci annabi Musa ko ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan yi muƙaranarsa da annabi Musa alaihi salam kuma idan ka duba tabarakallazi zalal furqana ala abdihi kuna lil na nadhira an kira Al-Ƙur'ani, al alfurqan an kira kuma at-taura Sa'an nan, me yasa aka soma da annabi Musa alaihi salam tare da cewa ba shi ne farkon manzo ba yana cikin na ƙarke-ƙarke i an suma da annabi musa alaihi salam domin a karantar da mu a nuna mana a azamu akan cewa mu fa sani babu annabi da yawa hala da mabiya kamar annabin allah musa alaihi salam kenan annabi musa alaihi salam ya samu takadaranci a waɗanda suka yi imani kamar yadda ya samu takadaranci ga waɗanda suka yi kafici domin taurin kai da bijirai ma shari'a an samu daga waɗanda suka yi imani da annabi Musa domin akwai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka fir'auna fa akhadnahu wa junudahu fa nabaznahum fil yammi wa huwa mulim Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi da rundunan yakin nasa da abin alfaharin nasa gaba ɗaya muka sanya shi a teku muka dakala shi muka kashe shi saboda ya yi abin da Allah ke zarginsa ya ce ana kuma al'ala ya kuma ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ya ce wa hazihil ta tajri min tahti afala tubsirun to bayan Allah ya hallaka fir'auna da rundunan yakinsa ya tsashe da annabi Musa da al'ummansa sun kama tafiya kenan suka ga wasu suna bauta ba na Allah ba subhanahu wata'ala saboda takadaranci da kin biyayya da taurin kai da rashin fahimta na mutanensa suka ce ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ya musa ka sanya mana mu ma mu? kamar yadda ga waɗannan suna bauta ma icensu suna bauta ma allansu ga allansu gaba gare su mu ma musa ka ba mu allanmu gaba gare mu mu dora bauta masa kamar yadda waɗannan mutane suke bauta ma allansu qala innakum qaumun tajhalun musa alaihi salam ya ce kai ce amma ku mutane ne masu jahilci da san zuciya yanzu aka hallaka makiyanku saboda suna bautan wani ba Allah ba ku aka tsashe ku saboda kuna bauta ma Allah amma kuma ku dawo yanzu ku ce wai ba wani abin da za ku bautawa ba Allah ba me kai wannan jahilci daga bawa da rashin sanin makaman aiki Allahu akbar ta kai ma lokacin da aka ce su shiga baitul muqaddas su yaki wasu amalika Allah zai ba su nasara suka ce a ah, Musa mu ba za mu shiga ba muminan fa kenan qalu ya musa inna fiha qauman jabbarun musa akwai mutane masu tsanani fitinannu musibabbu yan bala'i mu ba za mu shiga mi yake da su ba annabi musa Allah subhanahu wataala ce ka gaya musu su je aini ne nace su je kuma ni ne zan ba su nasara a ƙarke da aka yi masu bayani suka ce izhabu abuka faqatila inna hahuna qa'idun a musatin da ya ka matsa sai an shiga to da kai da allah da ubangijin naka ku je ku yi yakin tare mu muna nan ba gudu ba ja da baya in kun nasara ma shigo mabiya fa kenan mabiya fa kenan kai ta ma saboda asharancin mabiyansa suna wanka tsirara ba tsoron Allah ba kunyan mutane annabi Musa yana buya yana yi sai suka ce yana da gwaiwa ne kayan maza wai mai imani yake ma annabinsa wannan sharri Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya yana mana bayani ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fadha'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda wajiha kun ga yadda aka walakanta annabi Musa mabiya kuma mai masu imani to ku kuka yi imani da Allah kuka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuka yadda da alqur'ani shari'a ce daga Allah to la takunu kallazina azaw Musa akul ku kasance kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salam suka zalunce shi suka yi abin da bai dace ba game da shi suka ce yana da kayan maza ai gwaiwa gare shi shi yasa ya wanka a cikin jama'a saboda ba su da ɗabi'a mai kyau ba su tunanin ubangijinsu ba su kunyan al'umma sai su zo timbir suna wanka kowa tsirara ta'ala ya ce fa bara'ahu Allahu mimma Maƙalu. Allah sai ya barantar da shi ya kubutar da shi daga sharrin da suka yi masa wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa alaihi salam ya kasance mai daraja ne a gaba ga Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa biya kuma Allah ya sanya wannan littafi ta taura da ya saukar ga annabi Musa ta zan haske wanda za ta fitar da su barin duhu ta zan haske wanda za ta yi masu jagora zuwa ga abin da yake daidai shi sa alƙur'ani ma Allah ya kira shi nur wa anzalna ilayka nuran mubina alkur'ani ya kira shi Allah ya kira shi shirya mai jagoranci zuwa ga daidai inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira cewa lallai wannan alkur'ani yana shiryar da bayi ga hanya mafi daidai mafi kyau don haka wanda ya riko da alkur'ani ya aiki da alkur'ani za ka ga yi washi cikin tsafta wanda ya saki alkur'ani bai riko da alkur'ani ba za ka ga rayuwarsa kamar wasan yara sannan yana bishara ga muminai waɗanda suke aiki na gangaru cewa tabbas suna da rayuwa ta karanci a gidan aljanna wa zikira lil muttaqin kuma ya sanya littafin ya zan tunasarwa ga masu takawa masu kiyaye dokokin Allah masu nisantan saba ma Allah subhanahu wataala me takawa ne wannan kalmar ba ni kadai ne tambaye ta ba hatta babban sahabi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an wata rana ya tambayi Ubay bin Ka'ab lokacin da ya karanta farkon aya ta biyu cikin sura ta biyu cewa hudan lil muttaqin sai ya tsaya sai dubi ka'ab yace ma hiya taqwa menene ake ce mata taqwa ne sayyidina ka'ab radiyallahu ta'ala anhu ubayy bin ka'ab yace ya amirul mu'minina amma salakta tariqan zata ashwak ya sankin musulmi baka taba bin hanya hanyar duk kaya ne kuma kafar ka ba takalmi mu ma ce kayar tsido kuma kafar ka ba takalmi qala salaktu yace na taba bi shi izan fa ma za sana'ata ka bi hanya duk kafa ba takalmi ya kai sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace na kasance ina taka tsantsan in na daga kafata zan saka a gaba sai na leka inda ina zan saka ubayy bin ka'ab yace fa zalika taqwa wannan ita ce ake ce mata taqwa kada ka zan komi zaka aikata kafin ka aikata ka duba Allah ya yadda ka aikata kafin ka auka ma wani aiki ka yi tunani ka yi nazari ka binciki nassi na alkur'ani da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan aikin da nake son na aikata yayi mutabaka da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo min da shi sannan ka tambayi kanka yana cikin abin da Allah ya hana subhanahu wata'ala domin duniya gaba ɗaya tamfan shaidan ne in ka rufe ido kana tafiya fata-fata-fata to za ka jefa ƙafarka a haram ka ɗaga ɗayar ka sake maka ta abin da Allah ya hana shi sa Allah subhanahu ta'ala yake ce ma ya na amanu la tattabi'u khutuwatish shaytani ya ku waɗanda kuka yi imani ko ina sawun shaidan ne ya yi gulbi ya yi kwai kada ku jefa ƙafarku ku bi sawu sawu sawu na shaidan idan zikira lil muttaqina ashe takawa shine kazan ala hazar kamar yadda sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hiya al khawf min al jalil wal amal bit tanzil wa rida bil qalil wal istidad li yawm rashid abinda ake ce matakawa ka zan mai tsoron Allah kowane lokaci ba ka tsoron Allah ba ka san shi ba shi ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani aka gabatar da ilimi kafin mene kafin aiki kafin zance imam al-bukhari babi yayi musamman yana cewa al-ilmu qabla al-qawli wal amal ilimi ya wajaba mumini yayi kafin ya bude baki yayi magana kafin ya bude baki ya magana kafin kuma ya aikata wani aiki kafin ka ce kaza ka san ilimin Allah ya yadda ka faɗi ko bai yadda ba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kafin ka aikata wani aiki ka bincika Allah ya yadda ka aikata ko bai yadda ba shine al'amalu bit tanzil ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah ka ku gabaci Allah da manzansa da wani zance ko wani aiki ko wani hali ku ji tsoron Allah mu ‘yan kwaikwayo ne me Allah ya ce mu kwaikwaya me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kwaikwaya kakka kawo naka sannan ya ce ka yadda da kaɗan da Allah ya azurta ka da shi ƙana'a alƙana'atu kanzun ba tafna wadatuwa da arzikin da Allah ya azurta bawa idan ka ce ba za ka wadatu da arzikin da Allah ya azurta ka ba za ka yi hange-hange za ka yi gane-gane tabbas hakikatan babu yadda za a yi ka tsaya a halal sai ka fada mu haram daga nan hallaka ta same ka kullu lahamin bata bi suhti fannarun auladi duk wata gangan jikin da ya ginu da abin da yake haram ne to wuta ya fi cancanta da shi gobe kiyama Allah ka kare mu gaba ɗaya ka kiyaye mu ci gaba الذين يخشون ربهم to waɗannan mutakuna su hane ne sai alƙur'ani ya yi tafsili ba da ijmal allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib sune waɗanda ke jin tsoron mahalicin su Allahu jalla jalaluhu a lokacin da ba a ganin su da yawa mutane ganiya yayi masu yawa idan ana ganin su za su aikata alkhairi in sun buye su aikata shari idan ana ganin su ba za su saba ma Allah ba in sun buye su saba masa wannan ba ɗabi'a ce ta masu imani ba mai imani daidai ne rini da dare sarari da ɓoye ana ganin shi ko ba a ganin shi ya shauna rabbahun bilgari saboda ne idan idaniyan ɗan adam ba ta gan shi ba yana da imanin mahalicin ɗan adam yana ganin shi ma yi kuni min najewa salafatin illa huwa ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما أملوا يوم القيامة القرآن ينا gaya منا باب ونا أسيري na mutum uku face Allah yana na hudunsu da ko ta mutum shida face yana na bakwai da iliminsa ko fiye da haka ko ƙasa da haka face yana tare da su da iliminsa sannan an yi recording za a yi kowa bayanin abin da ya aikata gobe kiyama da daddare yayi da yini yayi a duhu yayi a sarari yayi a gaban jama'a a boye yayi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma su duwo Allah yana sani hatta satan kallo hatta abin da zukata ta kudurta ta ɓoye. سواء لديه من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستحسن بالليل وسارب بالنهار babu bambanci a ilimin Allah ga wanda ya ɓoye zancensa da wanda ya bayyana zancensa da wanda ya ɓuye cikin talatainin dare ya aikata abin da yake aikatawa da wanda ya fito cikin kalwaiwainiyar rana ya yi mashashen shi wa sai mu kaulakun a wuce hamobe إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ko ka boye zancenka da aikinka ko ka bayyana zancenka da aikinka Allah ya fi ka sanin abin da kake aikatawa to idan akwai imani akwai abin da malamai suke ce ma alwazi'ul imani ko kai kadai ne a kogon dutse ba za ka faɗi kalman da za ka fusata ubangijinka ba ko kai kadai ne a kogon dutse ba za ka yi aikin da za ka fusata ubangijinka ba saboda kana da cikakken imani mahalicinka ya san yanayin da kake da halin da kake da inda kake ta fa alaihi khasiya duk wani boyayyen abu baya buya masa don haka wahum min as-sa'ati mushfiqun irin waɗannan bayi ka same su suna matukan tsoro da makyarkyata game da haduwansu da Allah gobe kiyama ba kawai ka ji wa'azi sai kai wani nishi ga Allah amma baka daina zina ba baka daina sata ba baka daina ƙarya ba baka daina ha'inci ba kila ma ka shiga ƙungiyar matsafa ga ka ga Allah za ka sha azaba sai ka tuba sai ka kyautata imani sai ka gyara aiki ka tsayu kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa irin waɗannan na daga cikin sufansu wahum mina sa'ati mushfiquna su game da tashin alkiyama wanda yafi kowanne abu tsanani da fitina da musiba har ta kai ma ubangiji jalla jalaluhu yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tabhalu kullu murbi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid ya ku jama'an duniya gaba ɗaya? a kowane kasafi a kowane yare kuke a kowane launi kuke ku ji tsoron Allah ubangijinku shine mahallicin ku shi kadai ku sani girgizan tashin alkiyama fitinarta da musibarta babban al'amari ne jama'an musulmi mu tsaya mu tunani abinda Allah ya ce babba ne ya kai dan adam bawan Allah zaka suranta abin nan ya wuce yadda tunaninka yake sai ce to ka ji tsoronsa ka kiyaye dokokinsa ka bi umarninsa ka zauna lafiya duniya da kiyama sai baka misali wanda kai za ka iya ganewa kowa ya san uwa da ɗatin dai uwan idan mai jin kai ne ce mace mai tsananin son ɗanta mai bashi nono duk sanda yake so za ta yi wofi shi da shi ta yage shi daga jikinta ta yadda shi ko da ko akan dutse ne pap ta kanta take yi ba ta ɗan ba uwa ko ta kaza ce ta yi ƙyanƙyasa ka je za ka taɓa ‘ya'yanta Allah ke mabaku ka gwada ka gwada to balantana ta mutum amma ran nan za ta yi watsi da ita ta fizge ta ta buge ta a ƙasa ta kaina nake yi wata za'u kulla za ta hamla hamlaha mace mai naƙuda za ta haihu ba ta san mata haihu ba kwata-kwata fitina musiba bala'in tashin alkiyama ya hana a ji zafin naƙuda Allah ce za ka ga mutane suna maye suna tangadi ba su sha giya ba azabar Allah ce ta ishe su ashe muminai sun fahimci wannan sun gane wannan sun imani da wannan sai suka wayi gari wahum minas sa'ati mushfiqun ci gaba wa hadha dhikrun وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون wannan duka bayani ne muka yi game da littafin annabi Musa alaihi salam to ku jama'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hankalinku ya dawo jikinku kun ji abinda aka faɗi ga wancan manzo da littafinsa da mabiyansa wa hadha wannan alqur'ani wanda banna bai zuwa masala ya ati bai min ya ya wala min halfi Zakirun. wa'azi ne Tuna sanwa ne Gangadi ne mubarakun mai yawan albarka malam baka taba rike alkur'ani ka taɗi baka taɓa aiki da alkur'ani kai da na sani ba yadda za ka rayu ƙarƙashin inuwan alƙur'ani a ce kai canka kowa sai ya yabe ka kowa sai ya sha'awarka kuma baka taɓa barin shirya sabafa ce ka faɗa cikin nadama ka zan abin tausayi tun a duniya lahira kuma kai ne matsiyaci ba ma matalauci ba shaƙiyi kenan iya riƙonka da abin da alƙur'ani ke tarbiyyarka a kai iya samun rahamarka da zaman lafiyanka daga Allah sawa'an a matakinmu na ɗaiɗanmu a matakinmu na rayuwar gidajenmu a matakinmu na rayuwar anguwanninmu a matakinmu na rayuwar garuruwanmu a matakinmu na rayuwar jiharmu a matakinmu na rayuwar ƙasanmu da duniya baki ɗaya al'umman duk da ta rike alƙur'ani ta aiki da shi umma ce na jiha a komi za ta yi nasara al'umman duk da ta saki alƙur'ani ta yi watsi da shi albarka a komi ana ɗebe mata an zanna ku to ga mun saukar da shi zuwa gare ku tanzilin min min hamid Saukake ne daga Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima baka kai ga fahimtar ma cikakkiyar hikimarsa ba balantana ka ci gyara kuma babbe ba abin da zai ba ka ji an ce madalla ba a jinjina a fa'antum lahu munkirun to kuma za ku musanta alƙur'ani ne kamar yadda yahudawa suka musanta abin da annabi ya zo da sai annabi musa alaihi salam kamar yadda muka ɗan ba da misalai kuma za ku tozarta shiriyar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin da waɗancan suka yi haka kuma za ku bijire ne kamar yadda suka bijire ma umarni ga littafinku ya zo bayyanannen littafi mai sauƙin gaske walakar yassar na alƙur'ani lizzikin a halmin muddakir Allah ya ce mun sauƙaƙe alƙur'anin nan ga dukkan wanda yake da hankali aka yi masa wa'azi da shi zai gane zai fahimta sai aiki kawai domin zikirin ne mubarak ci gaba na. لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قصة النبي إبراهيم من gabatar da hikima والله أعلم game da hikiman gabatar da annabi Musa kafin Ibrahim tare da cewa annabi Musa alaihi salam yana cikin jikoki na nesa ne ga annabi Ibrahim domin shi annabi Ibrahim alaihi salam akan masa kirari da abul anbiya kada mu manta ya manyanta ya girma bai haihu ba Allah cikin hikimarsa ya haɗa shi da matarsa Sara har suka tsufa daga baya wani dalili ya sanya Sara ta samu hajara a matsayin kuyanga kawaici da sanin ya kamata da tarbiyya ta gidan nubuwa sai ta ce ban haihu ba ba ka haihu ba mai zai hana karki wannan baiwar kila Allah ya azurta ku da haihuwa mata kun ji yadda abin yake ba kina mata aure yar uwarki mata aure kun yi tarayya a miji sannan kina neman rayuwarta ba kina mata fatan shari kina mata fatan tsiya kuma ke ce kike zuwa islamiyya ana karanta maki kin haddace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba mai imani cikin ku ba mai zama mai imani sai wanda ya soma dan uwansa abinda yake san kansa annabi ibrahim ya ansa kuma Allah ya azurta su da da Isma'il ganin abin da ta yi Allah ya yaba ya ce ita ma za ta haihu lokacin da mala'iku suka zo suka yi Ibrahim bishara cewa Sara za ta haihu kamar yadda Hajara ta haihu Allah ce wa ma'atuhu qa'ima fasakat ƙalat a cikin aqim matarsa Sara tana tsaye tana fatan ji ta ji an ce za ta haihu ta ce hmm, tsohuwa wanda ba ta haihu da farfarin sawu ba aiko za a yi haihuwan guzuma. ta'ala ya ce a ta'ajabi na min amsar rabbik mamaki kike game da umarni da ikon ubangijinki inda Allah ya so da sai a ce ba matar da za ta haihu sai ta zama tsohuwa tukub ba ta iya tashi don tsohuwa in tsufa yi tsufa in ba a yi sa'a ba sai ta zauna ba zaton san da za ke fi tsari ba gaɓuɓɓan sun saki ce to ɗan ma zai fi sauƙin fita fiye da lokacin da kike ji zam zam zam inda Allah ya so haka zai yi to amma ba haka ya so ba saboda haka shine mai badawa shine mai kyautata wadda zai kyautata inda ba ta haihuwa ta haihu kamar yadda aka yi masa zakariya wa aslahna lahu zauja to shikenan sai aka ce mata a wata aya ma zaki haifi ɗa namiji kuma za mu sa masa yaquba afwan za mu sa masa ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub hajji kan ki sai kin gani ba da ba za ki haifi da ishaq sannan shi kuma zai haifi da yaqub abin da ya na kawo wannan ina son in mana manuniya a matsayi na annabi ibrahim uban annabawa ismail shine wanda allah ya ba ibrahim umarni ya ɗauke shi da mahaifiyarsa hajara ya kawo su nan makka ya ije su nan aka kawo shi aka ije nan mahaifiyarsa ta yi tarbiyyarsa biwadin gairi zizar in inda bai tikal muharram abana liyu ƙimar sala har ya girma ya aure duk mun san hadisi sahihi wanda annabi ibrahim yakan zo ya ziyarce su ya samu ma baya nan sai matarsa da matar da aka ce ya canza kyauransa da matan da aka ce ya daɗa kafe kyauransa to shi ne ya hayayyafa ya yaya ya jikoki daga cikin jikokinsa ne aka sami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ne malamai na tarihi suke cewa aka samu larabawa kala biyu akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musta'ariba qahataniyun da adnaniyun qahataniyun sune ake ce ma al'arabul ariba adnaniyun sune al'arabul musta'ariba wato ainihin larabawan da ke wajen su ne tsahataniyun al'arabul ariba kenan zuriyan Ismail tun da shi zuwa da shi aka yi wajen su ne ake ce ma al'arabul mustariba su ne adinaniyun daga adinan saboda daga cikin 'ya'yan annabi Ismail in ka bi salsala za ka ga cikin jikokinsa akwai adinan wanda in ka ɗauko sassala daga Muhammad bin Abdullahi bin Abdulmuttalib sahihin dangantaka za ta kai ka ga adnan kakan shi na can sama wanda yana cikin eh, jikoki ko 'ya'yan annabi ismail alaihissalam shi yasa ka ji hatta masu waƙe-waƙe da masu bara in suna magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ce jikan adinan san suwai ba kaga ta wannan bangaren silsila ta zo har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakansa na sama Ibrahim alaihi salam idan ka je gidan Ishaq shi ya haifi Yaqub Yaqub shine ma'anarsa a shi ake ce ma Isra'il ma'anan Isra'il bawan Allah Yaqub shi ya haifi ƴaƴan nan da Alƙur'ani ya bamu bayani wanda annabi yusuf ya mafarki inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin ra'aituhum li sajidin sai ana ce masu ƴaƴan Isra'il bani Isra'il kuma duk mun san kissan abin da ya auku da na sha biyun su Yusuf wanda ya aka yi masa kaidi a ƙarfe Allah ya mai da rayuwarsa masar da abin da ya auku gare shi da yadda kuma ya zama azizu misar kisa ce doguwa Alkur'ani ya yi tafsilinta da lokacin da ya ce wa atuni bi a ajma'in ‘yan uwansa da suka zo ya gane su ba su gane shi ba daga baya ta kwale هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين a ƙarshe ya ce a kwaso mama da baba da dangi da a dawo masar dalilin zamansu a masar kenan to daga nan suka yi ta zuriya har aka zo kan annabi musa har aka zo kan annabi isa annabawan wanda ke tsakanin can da nan suna da yawa kaga a ta wannan bangare shine uban annabawa a ta wannan bangaren uban annabawa shi yasa ake ce mashi abul anbiya ibrahim alaihi salam to Allah ya ce wala qad atayna ibrahima rushdahu hakika mun bai annabi Ibrahim Khalilur Rahmani alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa taslimi mun bashi shiryan mu tun yana dan karami Allah ya tsare shi ya kare shi ya sanya gaskiya a cikin zuciyarsa kuma ya bashi basira da iya kalubalantan duk wanda ya kafice ma mahaliccinsa wannan baiwa ce daga Allah wa kunna bihi alimin kuma mun zan muna sane game da al'amarin Ibrahim alaihi salam kuma mun san cewa shi ya cancanta da wannan matsayi ya cancanta da wannan mukami alaihi salam me ya faru قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون النبي إبراهيم عليه السلام يا تاشي gidansu ana bautan gumaka al'ummansu tana bauta ma gumaka ba su san shiriya daga Allah jalla jalaluhu ba annabi ibrahim daga gida ya soma wa'azi ɗabi'an musulunci kenan in addini na Allah ne wa'an zan ashira ta kal'akarabin kafin ya fito ya wa'azi a waje sai da ya soma ma mahaifinsa don mahaifinsa wani babban mai bautan gunki ne cikin sadana ya abu kilimata abu jumala ya wala yufir wala yugni an ka shai'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya haka dai ya ci gaba yana masa wa'azi ya baba da girmanka da iliminka da basiranka da kazanka da kazanka ya aka yi kake bauta mai iccen da baya ji baya gani bai amfanar da kai bai iya cutar da kai in baka yi ba ka zo wani ilimi daga Allah ya zo in sa ka a hanya wadda za ta amfane ka baba haka yi ta wa'azi ga baban shi sai da ta kai baban yana cewa a ragibun an ta'an alihati ya ibrahim la'ar tantahi na wajen maliya kai ibrahim ta gadaranci saurin ido kaza da kaza kana nufin ba ka san allolin nawa ne ko me kake nufi kana nufin muna kan bata ne ko me kake nufi kasan akwai wata ɗabi'a ta ɗan adam ya yadda wanda ya haife shi ko ya jika da shi ya masa komai amma ban da shirya mutum ne jikansa zai ga bai iya sallah ba ya ce baba ga yadda ake ruku'u da sujada ga yadda ake karanta fatiha tun ba zai ubanka ba nake sallah tun ba a zai ubanka ba nake sallah ma ku duba ku gani amma ba jika ba da tattaba kunnin shi muna cikin azumin nan zai kawo malun malun na riga da dubu goma ya sha miyan taushe da waina ce abokina ga wannan a taba Allah shi kawo wanka a shi domin sha miyan hawaye sai kuka yana munna ya yadda ya anshi kuɗi ya anshi sutura ya anshi abinci a hannun jikan shi amma bai yadda ya anshi shiriyar da zai kai shi aljanna ba na hankalinmu yake wani ma ba ma baban naka ba ne ba ma wani abu kuka hada ba a kawai ya kana gaya masa gaskiya ne wai an yi hawa ne ne wannan an yi hawa ba ba ɗan gidan tankwa mai zare ne ba to dan gidan tanko mai zane sai Allah ya hana shi shari'a ya hana shi ilimi sai dan gidan wani innamal ilmu bitta'allum shi ilimi sai ka koya ko babanka ne sarkin limaman maka da madina in baka zauna kai karatu ba sunanka jahili sai dai a maka take dan malam sai ka ji ana yaƙi ahlin malam yaƙi ahlin malam cewa rago da bindin kare to haka baban annabi ibrahim ya masa annabi ibrahim bai kasa a gwiwa ba domin allah ya ba shi ƙarfin imani shi ne izikala li'abihi lokacin da ya gaya wa uban mahaifinsa yanayi masa wa'azi shine ne abinda muka yi bayani wa ƙaunihi ya fito waje kuma yana gaya ma mutanensa yana ƙoƙarin shiryar da su akan hanya ya zo dandalin gumakan da suke bauta ma ya sami masu bautan gumakan yana ce masu ma hazihi tamafilul an tun laha arkifon me haka me zan gani wasu irin gumaka ne haka kuka gungunfana kuka dukufa kuna bauta musu icen wannan ita ce shari'ar da Allah ya ba shi tun yana yaro domin ana wannan abu ko yana wannan wa'azin yana ɗan karami ne ɗan sagari iccen za ku bauta ma kila ma kai ka dasa ko babanka domin yana daga cikin wauta ka dasa icce, ka ba shi ruwa ya girma ya abin nan ka zo ka sare shi da hannunka sannan ka sassaka mutum mutuminsa sannan ka zauna kana masa sujada kana ka ni kuɗi ka ni lafiya ka biya mun bukata anya akwai aikin hankali a nan ba zai ce maka ma madalla na gode ba ba zai ce maka na ji abin da ka ce ba ba abin da zai iya maka in dai da akwai abu na tunani da hankali bai kamata a ga irin waɗannan a adam ba domin shi ɗan adam kamar yadda muke faɗi ne Allah ya yi maka ƙwaƙwalwa da basira ba irin na dabba ba kana da husnul idrak common sense duk inda mutum yake ko bai da ilimi wallahi ya bambanta da jaki sai dai a ce kaman jaki amma zai gudu abin da zai cutar da shi bai tsayawa a titi moto ta gwabje shi jaki ko sai ya tsaya a titi shi ya sa ma da akan ce mashi wai vio in mota ta zo ta gwabji kwandalelan kan nan sai dai ya daga sama kuma ya dawo da kan ba zai matsa daga wajen ba saboda ba shi da husnul idrak amma mu da 'ya'yan adamu Allah ya karama mu ko ba ka da ilimi kwakwalwarka ba irin ta jaki bane ta amma da haka da haka ku zo kuna bauta ma gunki kuna bauta ma iccen da kuka sassaka iccen gidan kuka same shi ka sassaka gunki sannan ka zo kana bauta mishi ka ce ba ka lafiya to Allah ba mu lafiya na'am qalu wajadna ya gaya musu wannan suka dumauce ba hujja domin duk inda gaskiya ta zo ta sami ƙarya musa ta take yi bal naqzifu bil haqqi alal, batil fayatmugu fa idha huwa zahiq Ƙalu sai suka ansa cewa wajadna ana laha abidin mu wallahi wannan abubuwan mu ma mun samu iyayenmu ne suna bautawa ba mu da wani hujja haka muka ga mun suna yi don haka muke gadon gida ne gadon gida ne kun gadon gida ne wato shi dan adam akwai abin mamaki tare da shi ya yadda komi ya ta jadidi komi a samu ci gaba amma in yana kan wata bakar al'ada ka kama shi shari'a zai ce shi bai san wannan ba ba su tashi sun ga ana yi ba talaga ba ta malam kujen da kake sawa yanzu haka kakanka ya sa eh rigar da kake sawa haka kakanka ya sa gidan da kake shiga irin shi kakanka ya shiga kila kakanka ya zauna a nadanni ne mafi karanci in ya yi ginin taɓo da tobali yayi ne a saman ya san wani abu dakin makuba ake yi ga mai gata ne da ɗan ɗakin ya san wani abu siminti balantana tiles dan ne ba ka bi na kakanka ba sai an ce ka gyatta ka bi Allah sai ka ce mu ba mu san haka ba za ku kawo wani abu bako mene ba ko a ciki alkur'ani ya girmi kakanka shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta girmi kakanka kanka kanka kanka da haka jama'a mu an kama mu gane addini kuma mu fahimci addini mu an shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu yi aiki da shi shine tsiran mu in muka sa son zuciya da wani abu mai irin wannan ko mai kama da wannan halaka ce halaka ce gobe kiyama ba za ka yi hujja da kakanka ba domin Allah ya aiko da manzo ne ya saukar da littafi ne kuma ya ce maka wa makunna na hatta na ba'asa rasula ba wanda za mu kama da laifi ba wanda za mu azabtar da shi sai bayan mun aiko mashi da manzo to an aiko maka da manzo ya zo maka da littafi ya karantar da al'umma malamai warasatul anbiya'i sun dauki wannan aiki bayansa suna gabatar da shi ga duniya baki daya qalu wajadna aba'ana laha abidin mu muna yi ne kawai saboda mun samu iyayenmu suna bauta musu ayya sai ne kuma Ka na ƙasa ɗaukutu an san wa'abu kun fi dalilin mu biyu? Kwa lallai, ƙadkuntun kun yi kyau kun kirari kun daba ma cikinku wuka. Tabbas, ku da iyayen naku kun kasance cikin ɓata bayyana mabayanin ɓata. Tun da ba hujja sai iyaye sun yi kaza wani irin rangwamen tunani da hankali ne wannan babanka ya bata kai ma sai ka bata ka ce ai babana ne babanka ya hallaka sai ka ce ni ma sai na hallaka don babanka ne wannan ya saba ma ɗabi'ar rayuwa domin kana ganin babanka ya sa hannu a rami maciji ya sare shi ba ka sawa ka sa mana ka ce ai baba ya sa nima yin sa ko kaucewa kake balma hanyar da za ka samu wannan matsalar ba ka binta ashe son zuciya ce kawai wannan ba zai taba zama dalili ba ci gaba قالوا أجدنا بلا a أمان to bayan ya gaya musu wannan aiko in haka ne ku da iyayenku kuna cikin bakar dimuwa ƙalu sai suka ce masa A ji ita na bilhaq ibrahim wai da gaske kake gaskiya ka zo mana da shi ita kake faɗa mana koko wasa kake kana ba'a mu ba mu taɓa jin irin wannan zance ba ya saba ma abin da muka yi gani muka gada muke zama muke rayuwa a kai am anta min laibin ko dai kana ba a kana wasa ne to gaskiya irin wannan wasan bai dace ba a fadaina <laughs> Allah ya shirye mu na'am قال من غلب ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قال النبي إبراهيم عليه السلام يتي بل أي با مغانا واسا با مغانا باء gaskiyar magana nake gaya muku rabbukum mahalicinku wanda ya cancanta ku bauta masa rabbus samawati wal ardi shine mahallicin da ya halicci sammai bakwai ya halicci kasai bakwai ya halicci abin da ke cikin su ya halicci abin da ke tsakanin su allazi fatarahunna wanda ya kagi su ba tare da misali ba ba tare da kwaikwayo ba ba tare da kayan wani ba ba tare da tallafin wani ba ba tare da shawaran wani ba Shi shine fatirus samawati wal wato ha? ala gairi misalin sadiq shi ya kage halittansu ba da kwaikwayon wani misali da wani ya gani ba jalla jalaluhu ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kamar yana ce masu ne ku dubi halittan sama ga ta nan rufi ne iya ganinka amma ku nuna min ginshikin da aka tokare tubuwayin da ya yi wannan shi ya halice ku ya cancanta ku bauta masa ku dubi ayoyin da ke sama alamomi rana da wata taurari da sauransu da giragizai waye isa yi wannan to wanda ya wannan shi ne Allah shi ya cancanta ku bauta masa dubi ƙasa da yadda take kala ta wata mai tsauri wata washe-washe wata yambu wata mai tauri wata baka kira wata ja wata ita ba fara ba ita ba baka ba sannan ku dubi yanayinta da abin da ta kunsa da abin da take fitarwa in ruwa ya sauka wanda ya wannan shine ya halicce ku shi ya cancanta ku bauta masa fa'aina ta ina hankalinku yake ina kuka dosa wa ana ala zalikum min ash-shahidin ni kuma akan waɗannan abubuwa da nake gaya muku wallahi na shaida ba mahallicin sai Allah ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah ba wanda za a yi wa sujjada a nemi tallafi ko agaji ko lafiya ko dukiya sai Allah ku zo mu bauta masa tare Allahu akbar Ci gaba ah, to muna ganin lokaci ya harare mu za mu dakata a nan saboda yanayi fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da muka yi ya zama mai amfani gare mu da 'yan uwa musulmi da dukkan waɗanda suka saurara baki ɗaya. Allah ka yayi mana fitina kama ba mu da bala'i wannan annoba da take damun duniya Allah ka yi mana maganinta Allah ka da ka jarrabe mu da ita waɗanda aka jarrabe su da ita Allah ka yayi musu اللهم اهدنا فيمن هديت وأعفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد مما قضيت اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته